الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا Kuwa Azahar ta amna wajen mata furkata na wa, a santa ma a na, ma da kullum masu al'adar karɓar na a hadu da tana. A lakal hamdu a lazalika hamdu a tasira, a lakal hamdu ba kullum na ana amsa ba a laifin na zubi katinan auka bisal. A wasu sirrin awa a lanitin a auka satin, au amnati hayyin auma ya ce. Lakal hamdu a hattatun dawa, lakal hamdu ya zama da harajinta, lakal hamdu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقربا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من nan ci gaba da darasinmu a kan shanin sallolin jana'iza da matsalolin kabari Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu ɗan kiyama ta yi a yau wannan rana wato a rana alhamis 27 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 daidai darasinmu shi ne babu wa fadalis salati ala janazati babin bayanin falalar yin sallah ga janaza wanti zaro a abin nan dafnihi kuma abin nan da da jiran ruhe shi wato bayan an yi mai sallah kuma ka halarci ruhewa bayan an yi mai sallah to akwai falalar yin sallah daban falalar zuwa rakiya taimakabarta a ruhe shi daban amma dai abin da ya kamata ku sani wanda ya taimaka barta don rufe gawa lada ce ba ta kammala sai an gawa da shiya lada ce ba ta kammala sai an yi abin nan da an ka ci ladar rufe turbuɗe shi to sai ya ayi turbuɗa da shi takwas idan da zuwa an ka koma can wurin nan da aka taruwa kawai dai a ta hira kamar a zama rufewa a dawo Ba ni ɗan malin kana da wannan ladar da anka ce ta rufewa amma ka isa mawa da malaman malikiya suka ce a akalli ka zuba ƙasa sau uku ka ɗiba da hannuwan ka biyu ka zuba ka koma ka ɗiba ka zuba ka koma ka ɗiba ka zuba to ka jaye shi ma wani ya taho to duk wanda ya wannan shi tabbas ya samu ladar wannan rufewar wanda duk ya zuba ƙasa ya samu ladar rufewar to amma wanda ya tsaya nesa ba ni tsaton ya samu ladar don dai bai ruhewa ba ya dai rakiya don ya rakka ha an je makabarta da shi amma dai ba a yi ruhewa da shi ba to ladar ruhewa wanda sun kai ruhewa su wadda ita أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله عن عيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي واتو بن المنهرقي حدثنا روح حدثنا أوف عن الحسن ومحمد حسن ده محمد سن رويته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما الله يأتي manista ba janazata musulmin duk wanda ya bi musulmi a imanin don imani wa hata saban don bidan lada wa kana ma'ahu hatta yi salla alaiha yana nan tare da gawar har an kai salla gare ta bai tahiya tai ba ya yana nan tare da ita wa yi farabun wanda har an ka kare daga turbudarta fa innahu yarji'u min ajr bi qiratayn shi zai dawo da eh, aminan guntaye guda biyu na lada kullu qiratin ko wani guntu daga cikin misal uhud ya kai girman dutsen uhud a wanda ya je makka idan ya je madina to in ya kai uhud zai ga wani irin dutse da kaga harko ne amma baka ga iyaka ce ba kaga harko ne amma baka ganin iyaka ce babba na kwarai shi aka ce ma uhud to guntu guda na ladar ya kai girma ne wa man salla alaiha wanda ko yayi mata abin da sallah summa raja sannan ya dawo shi sallah an kai da shi bai ce wurin turbuda ba summa raja sannan ya dawo qabla an tudfana kamar a turbude ta wa yarji wa bi qira'atin shi ya dawo da qira'ati guda misalin girman dutsen Uhud kun ga irin waɗanda ayyuka ayyuka na waɗanda ya kamata a bar wasa da suwa don ayyuka na da aka yi yanzu yanzu su ƙare dama su mutane ayyukan da suka so aikin da aka yi yanzu yanzu a yi a gama a tafi shi yasa ko duke ka kawo annabi ya ce ko ƙur'ani ya ce wanda ya kaza zai samu kaza sai su tambaya ƙawa nawa saboda su abin da suka so a yi yanzu a ƙare. to irin wagga ita yanzu kun ga da an yi sallah an ƙare shi kenan ka an shi wannan jannat to ya kamata mutane su kula da irin waɗanda abubuwa su lizimce su ayyukan fasadi sun yawa cikin ƙasa amma ayyukan da kawalwala su ba su da yawa ga jama'a to irin wannan aiki da ake samu wannan kira biyu to yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya lizimce irin wa'annan ayyuka in dai gawa ce ta musulmi wanda dai an ka tabbatar da musulmi na ba mushriki na ba musulmi na to za ka samu wannan ladar hadha hadithu muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi min aujihin tawskoki daban-daban an abi huraira wa ruya kuma an ruwaito abin na an abi al-muhaddim an abi huraira radiyallahu anhu qala samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji manzo Allah na cewa man tabi a janazatan wanda ya bigawa wa hamalaha ya dauke ta abinda wa hamalaha ya dauke ta wato an ka dauko ta tare da shi salasa marati har sau uku wa qad qadama alaihi hadu haqqin da a tsakani ne da gawan nan ya biya shi saboda haka ka gani idan ka zama kana da hulɗa da mutum kun zanna tare da shi to akwai haƙƙi gare shi akwai haƙƙi gare ka don wata rana ka yi mai ba daidai ba wata rana ya yi ma ba daidai ba idan an ka ce ya rasu to yi ƙoƙari matso kusa ga gawat a ɗauke ka a ɗauke ta tare da kai a kawo ta a aji wajen da za a yi mata sallah tare da kai a ɗauke ta tare da kai karo na biyu a aza ta ga mota a ɗauke ta tare da kai karo na uku a jishe ta daga mota ka ɗauke ta talata maratin wa ta ma alaika min haƙƙi don haƙƙin da ta ka. ga wannan kabiya ana fata yin an ta lahira ba shi da haƙƙi gare ka shari'a da aka yi tsakanin aboki da aboki ana fatar ba ka da ita don kai kabiya kabiya haƙƙin da a tsakaninka da gawar duka kabiya akhrajahu al-bukhari fil janaiz wa muslim fil janaiz saboda haka bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa hadha hadithun garib yace wannan hadisi ne garibi don wa abul muhazzim da'ifun abul ya ce hadisi ne da'ifi don abul muhazzim da'ifun amma kasa kuma sun ce bukhari da muslim suka rawaito shi Uwar rawar ba a duba marfuan, sashensu sun raito shi hadisi marfuin, daga wannan marfuin shi na kafin inganta. A kabara na Abdulwahidi Almalehi, a kabara na Abubakar Surah As-Sam'ani, haddasa na Abuja Afr arraiyani, haddasa na humay dibi ni zan An-Nadar-bini-Shumailin, a kabara na muhammadu an abi salma. an abi huraira radiyallahu anhu qala abu radiyallahu anhu ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man salla ala janazatin duk wanda ya salla ga gawa to falahu qiradin yana da lada wanda ake ce mu qiradi wa man yatabauha wanda ya bi ta? Hata hatta yuqda damnaha an ka ƙara turbadatta da shi to falahu qiradani yana da qiradi biyu asgaruhuma usul uhudin dan karamin su ya girman dutsen uhud dan karamin iradi ya kai girman dutsen uhud duka wayannan hadisai suna bayyana falalar zuwa sallar gawa inda an tabbatar da ta musulmi ta duk inda kake kaji mutumin kirki ya rasu to yi kokari ka haraci gawa nan tashi da wani hadisi ya ce ma in kai mai sallah an gafarta ma da kayi sallah ga mutumin kirki ka roƙi Allah ya gafarta mai to kai ma an gafarta maka to inda duk irin wannan mutune ko ba garin ku na ba in dai kaji an sa lokacin da kana iya kai ka samu wannan lokaci hau mota yanzu lokaci na wanda mun ka kai inda duk ka an ce ana samun gafara tabbatacciya daga bayani tabbatacce daga annabi to yi kokari ka shiga wurin nan don ayyukan barna sun yawa amma ayyukan da aka gafara sun yi kaɗan cikin jama'a yau fa zikira zalika la ibn umar wannan hadisi an ambace shi ga dan umar an ka fada ma abdullahi bin umar shi shi abdullahi bin umar sahabi annabi ne mashahuri yana cikin abadila as-sab'a yana cikin abadila as-sab'a abdullahi guda bakwai wayanda sun kai kowa ilimi cikin sahabba annabi amma bai san hadisin gaba yana kuma cikin abadila as-sab'a su abadila as-sab'a sun kowa ilimi cikin sahabba annabi matasan sahabba annabi to yana ciki amma bai san wannan hadisi ba to yanzu sai an ka faɗa mai hadisin fata azama sai ya ga girma abu ya ce kai ba shi wa annabi ya faɗi wannan ba annabi bai faɗi haka ba ya za a ce idan ka yi sallah ga gawa a baka kiraɗi guda idan ka yi ya da turbuɗata a baka kiraɗi guda ɗan ƙaramin sa ya ka girman dutsen hudu wace ne ibada ta haka ba shi wa ya ga girma abin amma da ƙarshe matsayinsu na malamai sai ya tambayi malami na gaba ne sala ila aisha sai ya aika gina aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya saluha yana tambayar ta wani hadisi abu huraira in ba mu labari ke ji ke ji hadisin gaskiya na wa qala sadaqa abu huraira tace abu huraira ya faɗi gaskiya abin da ya faɗa ma gaskiya ne haka mai gida ya faɗi wa qala ibnu umar sai ibnu umar ya ce laqad farranna fi qarari takasira Haƙiƙa mun yi sakaci ga kiradi da yawa laqad farratna hakika mun yi sakaci fi qarari da kasira a cikin kiradodi masu yawa mun yi sakaci kun gani wato shi kullum a ilimi in ana halarta ta yi ƙara shi akai kullum ilimi in ana halarta ta yi ƙaruwa akai laƙad farradna fi qarari da kasira hada hadisin sahihun wannan hadisi ne sahihi akhbarana abubakar muhammad bin abdullah bin abi tauba akhbarana muhammad bin ahmad bin ahmad bin haris akhbarana muhammad bin yaquba al-kisai akhbarana abdullah bin mahmud akhbarana ibrahim bin abdullah al-khalal حدثنا عبد الله بن مبارك عن حمام عن قتاده عن ابي wato al'aswari al'aswari ya ruwaito ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu an anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala udu al-marda hakika manzo Allah yace ku gaida mara lahiya amma wanda ba su da lahiya ku gaishe su wattabi'u al-janaiza ku gawa kuma zuwa wurin sallah zuwa makabarta tuzakkirukum al-akhirah za ta tuna muku lahira don lokacin da ka je wajen turbada kan dibe wannan nan tare kuke kamar wada kaka tahiyar da haka yake tahiyar kila ma kun taba hulɗa da shiya amma yanzu gashi ya wuce to zaka tuna cewa kai ma wata rana zaka wuce kun ga tazakkirukum al-akhirah tana tunatar da ku lahira hadisi yace abin na udu al-marda ku gaida marar lahiya wato gaida mara lahiya abuna mai alheri kuma kunga kamar yanzu da muke abuna mai sauki gai da lahiya yanzu gai da lahiya lahiya abuna mai sauki domin a kunga akwai waya in ka samu dama ka isa ka gai sai yahi in baka samu dama zuwa ka gai sai ba buga mai waya wani na samu labarin baka da lahiya to yaya jiki yace jiki da sauki ka ce to ina maka addu'a Allah shi baka lahiya Allah shi warkar da kai Allah ya sauƙaƙa maka abin da ya yi tsanani sai an jima zuciya ta ta yi sanyi musamman in masoyanka na sai ya ji daɗi da kai mai magana mai kyau irin wannan to kaga ka gai da mara lahiya ka anshi wannan abin da aka ansa amma in kusa na ka ta yi yahi don in ya gane ka yahi jin daɗi in kusa ne ka ta ya gane ka yahi Ah, na ga wani mara lahiya yana kwanci bai iya tashi sai masoyi na ya zo gani nai ya kai kwana uku bai iya tashi in ji masu jinya sai masoyi na ya zo gani nai wanda ya kalli masoyin nan sai ya tashi zaune saboda jin daɗi ya ce wallahi ne da ni gane ka duk jikin gano ban ji inda ka ciwo ba saboda jin daɗi ya ga masoyi nai to da haka zuwa in ka samu dama ka tahi yahi in masoyi ya ga masoyi jin daɗi ya kai kamar ka ce da mara lahiya ka shi kuɗi na ai sai ji daɗi cikin rai ne in dai bai kai inda bai iya bai iya gane kuɗin ba in dai inda yake gane suna to duk kullum mutum ya ga masoyi ne bai da lahiya yana jin daɗi na ga wani mara lahiya shi ma baya da lahiya kuma wani babban malami na baya da lahiya yana ƙurya gida ne gida ne irin gidajen gana na manyan mutane na dole waɗanda aka shige hu da yawa bakin garka ka bai kai. to yana can cikin shigewa ta ƙarshe duka bai iya tashi amma wani masoyi na ya zo ya gaisa da shi ya kawo kuɗi ya bashi ai ko da an ka ya tashi tsaye ya ce mu sai in raka ka ko da an ka ya tashi tsaye to in mutum ya haɗu da masoyi ne haka ne yake a na ga wani mutum kuma baya da lahiya ya yi bakwani ana ta zuwa asibiti da shi duk an ka dawo sai ciwo ya ƙaru ashe jari gare shi yana zuwa kalbo yana sau tumaki yana sai sowa ashe jarin ya ƙare saboda haka ciwo ne ba mai warkewa na ba sai ƙane ne mai kuɗi na a ya hito da sahi na hito da masallaci sai na gane shi sai muka gaisa sani ce yaya alhaji ya ce alhaji na nan abu ya yi tsanani kullum zuwa aka yi asibiti alhaji ya ƙi jin dama na ce mai alhaji ka kusa ka kashe ni alhaji ya ce mallam wace magana ta haka yi malam da shi wai saki nono ne kama ya kaka ce za kusa an kashe ni ce wallahi ka kusa ka kasai ya ce to mi kaka ne ni ce ba shi jari ya ce in dai jari na kamar nawa ya kamata ni ce ba ya dubu talatin sannan kuɗi kuɗi na ya ba shi dubu talatin yana gama sallar na ya to ya ba shi dubu talatin ya shiga gida ko da ya dawo ya ce ina alhaji an ka ya yi karbo ya ce wajen sana'a ce ya walwale masoyi in ya haɗu da masoyi sauƙi ya kaji cikin rai masoyi in ya haɗu da masoyi sauƙi ya kaji cikin rai malam shi kenan mutumin nan ko bai koma kwanta a dubu talatin sun ta sai to in duk wanda an masoyin ku in kun ka samu dama ku tafi da kanku ku gane kuma in yana yiwa ku riƙa mai masoyi na biyu a ce da shi a bashi duk abin da za ka baya ko ka riƙa mai wani abinci ko menene in dai ya san inda yake ciwon bai galabaice shi ba to duk wannan abin a je shi ba shi kuɗi ga hannu na yake da ya yahi amma in ciwo ya kai kare mutum ya kai inda ba ta kuɗi ya kai ba a kunga wannan daban amma in dai yana cikin taitayi ne yana kuma gane kuɗin yana gane mutane to ba shi kuɗi shi yahi kayi abu ɗai kayi na biyu ka tai da kanka ya gane ka zuciya ta yi sanyi kuma ka kiɗan ya mai ka ba shi zuciya yi sai ta ƙara sanyi to daga nan wani sai ya warke in dai ciwon warkewa ne to Allah ya gafarta mana saboda ka udu almarda je ku da marar lahiya to wannan ƙarshen wannan babin kenan babu man salla alaihi alaihi abinna na ummatu minan nasi babin bayanin wanda wasu al'umma na mutane sun kai mai sallah bayanin wato wanda jama'a da yawa sun kai mai sallah Yan san samu na idan mutum ya mutu a yi ƙoƙari a samu mutanen kirki ba buwa banza ba ba gayyar banza ba a biɗin mutanen kirki don wani iyaka ta gagawa na ya ce Allah ka bar shi tsaye bai kusa abin da ya kacewa ba kuma su sun kahiyawa to ko 'yan islamiyya na a ce islamiyya a roƙi malaminsu 'yan islamiyya a ta roƙi malamin su ya bari su sai sallar dawa to ko su ta haifar gayyar nan da kwa gani ana tsayi don su masana addini na addini aka koya musu kuma sun san wani abu domin duk wanda ka zama makaranta ko wani na Ko min rashin basira sai wata rana sai ya iya wani abu cikinta to yadda ya kamata a yi kenan 'yan mutanen kirki sun kawo mutum sallah su da yawa to akwai alheri a kabarana al’imam abu aliyin al’usaini bin muhammadin alƙadi a kabarana abu ɗahirin muhammadin bin muhammadin bin mahabashi al-ziyadi a kabarana abu bakarin muhammadin bin husaini al-ƙattanu haddasana aliyu bin al-hassan uh, uh, a abin da uh, addara ba abin da addara bajdiyu addara barjediyu albarjediyu ya ce haddasana abu jabir abu jabir ne muhammad bin abdul malik haddasana shu'ba an khalid bin al-hazza an abi kilaba an Abdullahi bin yazida ardi a Aisha Abdullah bin Yazidi wato wanda Aisha ta shayar ana Aisha radiyallahu anha ya rawaito daga Aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam alalle annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu wanda ya mutu ya salli alaihi ummatun minan nasi al'umma da yawa na mutane sun kai mai sallah yakamiluna mi'a sun kai su ɗari kulluhun yashfa'una lahu kowannen su yana roƙon Allah shi gafarta mutunan da illa shafi'u fi sai an ba su ceto rai kun ga akwai bukata bida almajirai wayanda yanzu kan fada a islamiyya ka ce malam da Allah ka taimaka mana yaran da su halarci sallar gawa marigayen mu kun ga malamin islamiyya zai ce musu in kun tafi da zuwa ku in kun je za a yi sallah in an kai kabara ta warin ku karanta fatiha in an kai kabara ta biyu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim in an kai kabara ta uku ku ce Allah ka gafarta wa mataccen ba Allah ka gafarta mai in an kai kabara ta hudu ku ce Allah ka gafarta mana ka gafarta wa musulmi ko ina su sai a sallama kun ga su sun san an koya musu sun san abin da suke saboda dogayen addu'o'in da kun ka gani wanda ka iyawa sai shi su wanda bai iyawa sai shi abin da ya ka iyawa shekaran je kusa abdullahi bin abbas ya karanta fatiha ga raka ta farko kuma ya bayyana ya ce liya alamu annaha sunna don su san yin haka na sunna na shi yasa ni karanta to halarta yaran nan ya yi halarta wasu manya wanda ya kasance Allahu akbar su sun gum da baki to wayan da kai mai ce to kun ji annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kulluhum yashfa'una lahu kowannen su yana roƙon Allah ceto yana roƙon Allah gafara gare shi illa shafe ubi to wa'anda ka ruhe baki dai ba su san abin da za su yi ba su ce Allahu akbar dai su shiru sai an kuma ce Allahu akbar su ce Allahu akbar kun ga ma shafa'u lahu ba su yi mai ceto ba su yi mai addu'a ba saboda haka zuwan su bai yi unhani ba don haka kun ga mutanen kirki ba a cewa ka kowa ya taho duk wanda ka zuwa ya zo amma dai a yi ƙoƙari a samu mutanen kirki ko da ya rana 'yan islamiyya a same su dai halarci wurin su mai addu'a sun da su addu'a su tabbas ana karɓar ta kamar kun gaji annabi a faɗa amma wanda bai iya addu'a ba ba a ce ko wanda bai iya addu'a ba wanda an kace suna addu'a ce kulluhum yashfa'una lahu saboda haka akwai buƙatar samun mutanen kirki inda duk suke aje a neme su ko ko malaman islamiyya da an neme ku ga yaran ku koya musu wannan addu'a kun ga karancin sallar gawa kenan Allahu akbar sai a karanta Fatiha Allahu akbar sai a yi salati ga Annabi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim hadisi a salati na ingatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi an lafazin alqur'ani kamar wanda ibn usaym ya faɗa yace salatin Allah kenan inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alaihi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman kuce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam in ji Qur'ani salati al kenan wannan shi salatin shi ya tsara kowane amma dai akwai salatin ibrahimiyya kuma amma dai wannan duk abin da ya zo daga ƙur'ani da sunna to wanda ya zo daga ƙur'ani ya yi ƙarfi sannan wanda ya zo daga sunna yana bi mai to ku koya ma yara yanzu kana iya koya musu ka ce su wuce su ta sallar gawa kun ji abin da za ku ce wa an kun da an ce Allahu akbar ko ku ce alhamdulillah har karshe. da an ce Allahu bar ta bi ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ko ku ce sallallahu alaihi wa sallam salati guda ne sallallahu alaihi wa sallam salati ɗaya ne kun ga duka sahaba annabi wani kun ka ji ya ce qala rasulullahi sai ku ji ya ce sallallahu alaihi wa sallam ba mu taba karanta wani hadisi da kun ka ji sahabi na ba mu labari ya ce qala rasulullahi bai ce sallallahu alaihi wa sallam ba ku taba ji ba to dukan ba annabi sun yi tafaki da ingancin wannan salati kuma tun manzo Allah na nan bai ce su bari ba kun bai ce ga wani salati ba wanda ya yi shi su bar wanga su yi wancan amma ga ka'ida ce yana ta koya musu salatoci daban-daban ya za mu yi ma salati ku ce kaza in ya zo wani wuri shi ko ya ce kaza to da wayanda ya ce ku ce da wayanda ya ce dukansu duk salatoci ne ne abinda dai dai inganta da gare to salati ne na in dai ya inganta da gare shi kamar wanda Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ko sallallahu alaihi wa sallam kamar wanda inganta daga annabi to duk salatin da inganta daga annabi salati a annabi na malaman mazhaba ma sun ce a annabi ne amma a yadda wannan salatin yake shi as-salati shi yasa kuwa ganin kowanne littafi Allahumma salli ala man la nabiyya ba'da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala abdika wa rasulik don Allahumma sallin dai shi as-salati shi yasa kuka jin suna ta yi ne ko ina sallin kuma duk abin da ka faɗa in dai sallin ta shigo Allahumma salli ala Muhammadin sallin salati yayi shi yasa kuka jin tun daga qawaidi kuna ganin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kuna gani ne hakko yazo a hadari hakko ci gaba kuna ta gani ne ba ku ga wanda ya ce ba daidai na ba sai dai in an kawo wani salati na bid'a sai a ce wannan bai da kyau in ya saba ma ka'ida hadisi hada hadisun sahihun akhrajahu muslim wannan hadisi ne sahihi sahihu muslim ya rawaito shi an al-hasan ibn isa an ibn al-mubarak an sallami ibn abi mut'in an ayyuba an abi kilaba أخبرنا عبد الله عبد القاهر أخبرنا ابن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر ابن محمد أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن حجاج حدثنا الوليد بن شجاع حدثني ابن وهب أخبرني abu abin na abu saharin an shariki bin abdullahi ibn abi namir an quraib Ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذا الله صلى الله yana cewa ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu wanda ya mutu fa ya kuma ala janazatihi arba'una rajulan a samu mutane arba'in su tsayu ga janaza ta su yi mai sallah la yushrikuna billahi a mutum guda cikin su babu mushriki illa shafa'ahum Allah bi sai Allah ya ba su ceto ne abin abin sani ku sani duk wanda ka zuwa inda boka mushriki na shi boka mushriki na mai zuwa wuri ne mushriki na to a mutane arba'in din nan sai an same su babu mai shirka ko guda saboda haka in ɗan uwanka ya mutu i ƙoƙari ka garzaya wajen mutanen da ka san mutanen ƙwarai na kana zaton alheri gare su to waɗa musu in sun ka halartu in dai sun kai arba'in suna mai addu'a illa shaffa a humallahu bi sai Allah ya ba su cito ne gafara suka roƙon ya bashi Allah ya bashi sai Allah ya bashi gafaran nan kamin su sallama sallan ba wai guwa ga guwa kawai gayya ayo gayya wani ya samu jama'a wasu jama'a ka abin murna na amma wasu jama'a kan ba na murna na ba ga irin da yawan ga haraka ba na murna na ba hada hadisin sahihun wannan hadisi hadisi ne sahihi waro ya an an marsadin abin da an ruwaito ga abin da Albizan ni. ƙala ƙala maliku bin hubaira maliku bin hubaira ya ce iza ƙalla ahalin janaza wato kana maliku bin hubaira maliku bin hubaira ya kasance shi maliku bin hubaira tabi'ina ne to a tabi'i tabi'ina ne ya kasance idza istaqalla ahli janaza in yaddi mutanen janaza an to sallah idan sun yi kadan to sai ya aji magana wancan wayancan hadisai da suka ce mutum ɗari dan sun kai mai sallah sun ka roki Allah za a ba su ceto da wanga ya ce mutun arba'in to shi wanga gashi za a mai sallah ba su kai arba'in ba kun ga ya haita cikin wayancan to ibnu hubaira sai ya ya ba wannan hadisan sai ya koma ga wani hadisi jazza'ahum talafata suhufin sai ya kafa sahu uku ko mutum goma na sai shi sahu uku da su guda liman uku sahu na farko uku sahu na biyu uku sahu na uku sun makala sanne yake kun sa abin da yasa ne kafa su uku qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za Allah ya ce ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da ya mutu fa yusalli alaihi salatu salatu suhufin sahu uku sun kai mai sallah mina musulmi na cikin musulmai illa a wajaba sai Allah ya wajabta mai aljanna kun ga malamai ko da ya diba can ya ga babu yawa inda aka buƙatar taro ya diba ga babu taro sai ya dawo ga hadisi sahu uku ya ce ko mutum shidda na ana yi musu sahu uku ko mutum shidda na ana yi musu sahu uku saboda haka sai ya kasa su inda ya ga jama'a sun yi kaɗan sai ya kasa kashi uku shi ke kenan kaga yan mutum bakwai na mutum guda liman mutum biyu sahun harko mutum biyu sau na biyu mutum biyu sau na uku to suna sallan nan illa aujaba sai Allah ya wajabta mai aljanna kun ga abin nan al'umma haka nan na suke kullum al'amurra dai a nemi mutanen kirki amma idan Allah bai ne ka da alheri ba sai a samu wani gungume mai an gargajiya a ce shi maka sallah ko kuma wani katon mashirki bai da aiki ban da shirka dawa mutane duba sai a ce to shi zai maka sallah Allah bai nuna da alheri ba shi addu'a tashi ma ba a karba balle ta ta mutane ne amma ya Allah ne ka da alheri sai shiga maka da mutumin kirki wanda shi mutumin kirki abinda duk ya roƙi Allah Allah yana ya ce Allah shi gafarta maka Allah ya ce na gafarta shekaran jiya wasu kaburbura da aka yi ma wani guda sallah in muku wance ba hadisin ya ce duka cike suke duhun duhun amma sallar gada an kawo mutumin da duk Allah ya haskaka kaburburan nan duka makabartar nan kowa ya ɗebe duhu cikin ƙabari ne shi mutumin kirki abin bidana illa dai babu mai bidata sai mutanen kirki mutanen kirki abin bidana sai dai ba mai bida dai sai mutanen kirki don mutumin da ba na kwarai bai son na kwarai kuma haka nan na tsayin ne ai ta tayi haka nan ko tare kuke ana ana ana zaune tare amma babu amana ga ku zaune tare amma bai son ka ba ka so ne in ya samu damar da zai yi ya hallaka ka bi zai yi kuma ga ku sai haka zama yake da mutumin kirki da wanda ba na kirki واختلفوا في العدد الذي يصد بهم فرض صلاة صلاة الجنازة malamai sun yi saɓani cewa shin mutum nawa na in sun kawa gawa sallah sun ɗauke farilla ba sai mutane ba sai an sake mata sallah ba ila wahid mun sun kace mutum guda in yi mata sallah ba dole sai an bi wasu ba wakila isnani wasu sun kace mutum biyu wakila isnani wasu sun kace mutum abin nan talata wato talata wasu mutane suka ce kuma mutum uku ruwaya an ruwaito annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salla ala ibn abi talha abin nan fi manzilihim an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma ibn abi talha salla gidansu fa taqaddama annabi ya shiga gaba wa kana abu talha wa wahidun da abu dalaha da wani mutum guda su biyu annabi allima akwai ta uku wa ummu sulaimin ummu sulaimin wara abi dalaha tana bayan abu dalaha walam yakun ma hun gairuhum babu kowa tare da su Kunga mutum uku kenan lima annahu suka ce to idan an rasa mutane da za su yi mai sallar gawa sai mutanen ga uku kawai to sallar gawa ta yi inda an samu mutanen kirki in dai mutanen kwarai na an ka samu sallar gawa ta yi Allah ya gafarta mana to sai babu sana'i Allah Allah mai yace sai babin bayanin yabo ga matacci ku yi kokari da ku da abokan zaman kowa kuke tare da shi Kar ku cuce shi ku aikata alheri radda kan mutu yace na kwarai kake an an shi shaida ta. in ko kana alƙawari kana sa radda ya mutu an ka ta wane wane akwai saba alƙawari an shi da su. mai saba alƙawari dan wuta ne alamatul munafiqi talata wai za wa ada halafa iya alƙawari sai ya saba ya ba da shi da ce ya saba alƙawari haka dan wuta gaji da haka koyi abin kwarai tare da mutane shi yasa aka cewa a kyautata wa makauta don makaucinka wanda a tare da kai makaucinka shi a tare da kai ko yaushe shi ya kowa sanin halinka in mutumin kwarai kake ya sani in ko mugu kake ya sani ku yi alheri tare da mutane abokan zaman dole ya ga da gani duk za a waye gari mun batta guda guda guda guda za a waye gari mun batta amma mutumin kirki da ya mutu za ka ji ko ina magana kirki a kai mutumin kirki ya rasu yau kai ayyau an yi rashi mutumin kirki ya rasu ko ina magana a kai saboda an san mutumin kirki na na kusa gare ka da na nesa gare ka biya ba za su أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي أخبرنا Abdullahi al عبد A النعيمي na Muhammadu bin Yusuf. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي أبو أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أبي الأسود رضي الله عنه قال ياتي أتيت المدينة نازو مدينة ko da na zo madina wa kad waka biha marad rashin lahiya mai tsanani ya auku cikinta wato ana ta yawan mutuwa wahum ya mutuna mutanen madina na mutuwa mawatan zari'a mutuwa ta zari'a abin nan ta zari'a ta zuriya gaba dai wani ya da da mai gidan da ɗiya ne da jikoki ne kowa wato rasuwa ta yi yawa fajalarsa ila umar ya ce da mutum ya majalisa umar da za ta yi ya kwat kowa jiran haka a ce ta hamatu Kuma ina zanna waje ne famar raje na ka muna nan zaune sai wata gawa ta biyu wa wasu ya kai na can ma'arika wata wani ta yana da ayyuka alheri wani muna kaza da shi wani muna hulɗa mai kyau da shi an kai yabo mai kyau faƙala umar sai umar ya ce wajabat abal aswad ya ce sun mamurra bi ukhra sannan an ka biyo da wata gawa wa wasu ne ya ran ita ma an ka yabo alheri gare ta an kai sai ban mutuna an ka ce mutunan kirki na faƙala umar ya ce wajabat sun mamurra bi salisa sannan an ka ɗauko wata gawa ta uku kuma don ya ce mutuwar mautan zuri'an nan ta dauko gawa wakili ya kai masu rasuwa sai an ka dauko ta gawa ta uku duk muna nan zaune ofiniya sharra sai an kai mata yabon shiri ka wannan gawa da ce ka wani mugun mutum na wani akwai ce amana wani akwai rashin gaskiya wani bai cika alkawari wani bai da tausayi faƙala sai umar ya ce wajabat abul asawar ya ce fa wa ma wajaba ya amiral mu'minin ce ya amiral mu'minin da mutanen kirki da mutanen shari duka ce wajabat shi mi a wajabat qala sai umar ya ce qultu na ce ne kamar na biyu sallallahu alaihi wasallam kamar wadda annabi ya faɗi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ayyuma musulmin shahida lahu arba'atun arba'atun da khair Don mutum musulmi ya mutu an ka samu mutum hudu sun ka ba da shi da alheri gare shi A da adakhalahu Allahu janna Allah zai shigar da shi aljanna duk mutunan musulmi mutunan kirki yan mutu an ka samu mutanen kirki ba mutanen banza ba don kun ga yanzu 'yan abin nan ɗan shayen mutu ‘yan shawa da yaka zuwa tare da su a ƙoli a yi ta hauka sai sun ka tawo ne sai mutunan kirki ya mutu wallahi wani in ya samu kowa bai hada ba duk sai ya sai muna to ba shi a cikin magare su ba in ya samu in ya taho wajen sha sai ya ba kowa kowa sai an mola bai in kuma ta ruwa ta kowa sai an ba shi kwalba <laughs> to shi na sai su yabai abin su da abin kirki shi abin kirki ke sanin su to don haka don ka tsaya abin nan ba ba kowa a kayin yabon kirki ya zama an karbi shaida sai ba mutanen kirki in sun ka ba da da su aka an da su kamar da kun ka sani yan sha suna ba da da kwarai ga yan sha ayan uwansu na ga wani da yayan mutu yan uwa ne sun ka tau ga aiki ya kai amma ya yi su samun kuɗi amma inda ya samu duk in an ka tai wajen shan waiwai din nan sai ya sai ma kowa sun ka tau wajen gaishe sun ka ta kuka wurin suka ce mutu na girki ya mutu sun ga ta kuka wurin sun ga ce mutumin kirki ya mutu Ko wani ido ne jawur to shi ya mutumin kirki wurin su to ba irin suna aka bi ɗayyaba su ba don su ba su ma san kirki ba ba sa abin da na kirki ba mutanen kirki mutanen addini waɗanda kowa ya san su mutanen ƙwarai na to in sun ka ba da shi da in dai sun kai su hudu sun ka ba da shi daga mutum bayan mutuwa ta yi to a dakalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna ku yi hulɗa da mutanen kwarai ku taimake su ku aikata alheri gare su domin lahirar don su su an mutanen Allah su yake an san magana in sun kace wani na kwarai na ya da na kwarai na su an mutane ne su yake an tashe da su a Umar yake sai mun kai tambaya ga manzon Allah da yake in mutum hudu sun ka ba da shaida mutanen kirki hudu sun ka ba da shaida ga mutunan kirki su hudu aljanna ta waje ta waje ba gare kullu sai muka ce wa salasatun in mutane uku sun ka bada shaida qala wa salasatun yace in ma mutane uku sun ka bada shaida aljanna ta waje ba gare qultu umar yace to ni ko sai ce wa sanani mutum biwa qala wa isnani yace mutum biyu in sun ka bada shaida kirki in ne mutanen kware na ga mutunan kirki Allah ya anshe da su sun malam na salahu an wahidi sannan ba mu tambayi game da mutum guda ba ba mu tambaye shi mun kace in mutum guda ya bada shi da babu mu yi wannan tambayar hada hadisan sahihun don haka ku yi hulɗa da mutanen kirki kuma duk abin da kuka yi na rashin gaskiya in kun kai hulɗa da mutanen kirki kar ku yi musu rashin gaskiya ba su ba da da kwarai gare ku don sun san ba na kwarai kuke ba shi yasa ku ganin ko siyasa gare ku gani wanda ya iya in ya zo wajen mutanen kirki duk abin da ya faɗa musu ga tiyana bai musu ƙarya to ko an ce yana ce amana in an ka tambaye suna ce a mutumin ƙwarena don ba su taɓa sanin ce amana ta wasu amma in yaran ga masu tasowa kowa ƙarya suka zuƙa mu ya ta gidan malam ya yi mai ƙarya ya mai alƙawari ya saɓa. ya ta gidan liman ya mai ƙarya ya mai alƙawari ya saɓa. ya ta gidan dattijawa ya yi musu ƙarya ya alƙawari ya saɓa. ya za su ce mutumin kirki na ba za su ba da shi da ƙwarai gare shi ba saboda haka mutanen kirki in ku yi hulɗa da su ku yi musu gaskiya in ka te can ka samu irin naka ku yi irin naku in tuna ba su ko ka musu gaskiya ba su yarda da ita to in ka samu irin naka kai musu irin nasu amma dai mutumin kwarai in ka te wuri ne mai gaskiya bari haɗin manganu mara kyau wajen mutumin da an na kwarai shi wa maganar da an ka faɗa mai da ita ya ka aiki ba abin da an ka faɗi ya gani kai ka faɗi kuma ya gane ka kana faɗi to ya yadda wadda kai in abin kwarai na ka faɗa mai ya yadda yan mugu na yanzu daga yawa ya san mugu kake babu radda aka magana ce na kwarai kake ya san mugu kake wa fihi dalilin cikin wannan hadisi akwai dalili ala anna tazkiyata wa ta'dila wato cewa tsalkakewa mutum da adalta mutum a ce na ƙwarai na la illa illa na sanatayn ba a karba taskiya sai ga mutum biyu ka ta kamar shaida shi yasa ka ji hadisan nan yi mutum biyu na son ka ba da shaida da mutum uku da mutum hudu ba ku ji shaida mutum guda ciki gare shi ba don tsalkakewa ne saboda haka ba a karɓar shaida mutum guda a kabarana abdulwahid bin ahmad almalihi أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ناجي أنس بن مالك yana cewa marru bi janazatin sun biyo da wata janaza su masu ɗaukar gawar sun ka biyo majalisa annabi fa asnau alaiha khairan sun kai mata yaba alheri da sun ka biyo majalisa annabi sai sun kai yaba alheri cewa wannan gawawa da cewa na mutumin kirki na fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam wajabat sai annabi yace ta wajaba summa marru bi ukhra sannan sun ka biyo da wata fa asnau alaiha sharran sun kai mata yabon shiri cewa wannan gawan mai ita akwai shiri ga Waƙala sai annabi ya ce wajabat ta wajaba wa qala umar bin khattabi sai umar ya ce ma wajabat ya rasulullah mina na ta wajaba qala sai annabi ya ce hadha asanaitu Alayhi khairan wanga kun yaba alheri gare shi wa wajaba lahu aljanna aljanna ta wajaba gare wa hadha asanaitu Alayhi sharran wannan kun yaba shiri gare wa wajabar lahun na rubuta ta waje magari an tushe hada'ullahi fil'adi ku ne masu shaidar Allah cikin ƙasa ku muminai ku ne shaidar Allah ya yarda da shaidar ku cikin ƙasa ku muminai sannan jama'a akwai wani abu cikin hadisin da ku dige shi da kyau Umar dan Khattabi yanzu kun ga majalisa annabi yake an ka biyo da gawa an ka yi ba alheri gare ta annabi ya ce wajabat an ka biyo da gawa an ka yi ban shiri gare ta annabi ya ce wajabat Umar bai daga daga majalisar na sai da yawa annabi tambaya mina na yawa ba. kun ji shi yanzu ko to amma kuma da zo kun ji shi ko an ka biyo da gawa an ka yi ma alheri waje ba bai daga da wurin na sai da almajine sun ka ce ma waje ba. wanda ya tambayar na sai ai mai ita kai ɗalibi kana ganin ka kura malam kana ganin ka ci dadin ka baka ci daɗinka ka ba wanda duk kawwa malam tambaya sai ai maka irin wanda duk ka kure shi sai an kure ka don haka ba kakka ga awa wato kaci banza baka ci banza ba ku lura da wannan abinda duk kai sai an yi ma duk abinda kai sai an yi ma kowa malaman ku tambaya wadda kuka son a yi muku wadda duk ba ku son a yi muku kafa tambi malaman ku tambayar da ba ku son a yi muku wadda duk kun kai sai an yi muku haka don haka ku yi musu tambaya wadda kuka son kuma a yi muku irinta kakka zama ka tara mutane kana girman ka ya ɗibe ka ka ci mutuncin malaminka kana ganin waɗanda bin ka za su yi ta haka na wata rana sai wani ya yi ma abin nan da kawa malaminka ne ne ya ɓaci ka na a yi ma shi kai hau jinin ka hau domin shi ba mai son girma na ba dama malaminka kai ko mai son girma na duk abin da ka kawalakanta ka bayyane bata maka rai ya kai sai jini ya hau shi yasa kuwa ganin malaman dori sun yana yanzu daɗewa duniya don su duniya ba ta da saboda haka saboda haka tun da duniya ba ta su to ba ta bata musu rai da yawa bacin rai dama shi ka kashe mutum da wurori wala tazhab nafsuka alaihim hasaratin kakka halaka kanka gare su don bakin ciki damuwa tana kashe mutum na ka Allah ce da annabi ne kakka kashe kanka da bakin ciki to su duniya ba ta dame su ba shi yasa ba su bakin ciki kanta kaga malami kamar masallacin kuwa bai masallacin masjidu baitul maqdisi daga masallacin annabi ba wani masallaci inda ka hidda masallacin ka'aba to daga masallacin annabi babu wani masallaci kamata amma babban malami ne wanda ka karantawa da sahi da sallah asuba ya ka kamawa bayan la'asar ya ka tashi da makaranta ya tsoho gida ko ɗari ba a biya ne ko sisin kwabo ba a biya ne saboda Allah ya ka karantawa kuma bai da ko jaki da zai hau haka ne ya ka taka gida ne bakin daji yake akwai itace bakin gida ne daji itacen daji rukokin daji bakin gida ne amma saboda duniya ba ta gaba ne ko jaki bai da ya dawo da karantawa ko abinci bai da yarinya yayi zaune yana jira a kawo mai abinci uwaye mata ne sun kaye ko yarinya uwayenta sai ke faɗa ma ubanki babu abinci tattautacciya abatil jo baba yunwa sai ta koma ya ɗauki buta ya kere ta ɗauko min buta ta ɗauko buta ya alwallah ya shiga dajin nan bai bari ba sai da Allah ya mai ruwan kuɗi ya kaɗo mai buhu guda da bisa a yi Allah ya san gaskiya ta yi Allah ya san gaskiya ta yi tsakani da Allah ya ka tahiyar da aikin makaranta da ya ka karantawa akwai masu kuɗi amma bai ta yace musu banda abinci ba bai ta yace a biya shi albashin bakwai ko bakwai bi ko wata guda ba buta da yace a kawo mai da wannan gaskiya ta shi Allah ya yi mai ruwan kuɗi buhu guda ya faɗo mai da bisa yace ne daga kaina ni bibi inda ba wannan ya to na gashirwa ni ce wallahi wa gaba shirwa ta ba shirwa ba ta yi wa gabu in tallaba abin yi mai da ket zanna ce shirwa wanga dan tsuntsu doga wallahi ba shirwa ta ba ya ce da istama'a wa ahalaha ya yi wasu baitoci masu tsawo karabe da sama da mutanenta ma'abuta sama ya yi wasu baitoci masu tsawo ya ɗauka ya kai gida sun ka ci gaba da cin daɗinsu to kun gani duka ƙasa kamar yanzu abin nan masallacin baitul maqdisi ai kuna je yanzu gaza jamhuriya ce wadda aka yi neman ta tabbata nan na masallacin yake yanzu to duka babban malamin su wanda ka karance su duka a ya ka yawa. amma bai da abinci to su duniya ba ta dame su ba amma kai da duniya ta dama to bi ta a hankali bi hanyoyin tare ta duniya muguwa ta duniya muguwa ta ba ta da amana babu wanda ta raga ma ta kashe fir'anoni fir'aunoni ta kashe su ta kashe manzanni ta kashe shedannai ta kashe waliyai ta kashe uwaye ta kashe ɗayansu ta kashe maza ta kashe matayensu ta kashe malamai ta kashe almajiransu to kai ita ka dogara da ita ita ka jingina gare to da hanya mai kyau wajen tare wajen tare abin nan da ka jingina gare shi bari magana cin mutunci kana yaro baka sani ba rayuwa ta yi ka tsawo Allah ya baka tare da yare ƴan uwanka yare irin wanda kake yaro so hana ko dama ba su hana ma ji in ciwo ya kama ko dama ba ka ji kana ji eh, abin nan ciwon na an ce ya dan ji dama ya ci abinci da sai wani yaro ya tayo ba ma ya taka mai ajima a ce ai bai san inda yake duniya ta haka nan take ku bi ta a hankali kun ga Umar tambayar da ya kun ga almajirai su mai irin هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أن يحيى ابن أيوب وغيره عن ابن أولية عن عبد العزيز بن صهيب أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو الحسن بن بشيران أخبرنا إسماعيل بن محمد الكفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني أنا أنس قال radiyallahu anhu kala ana ya ce murra bi janazati ala nabi an biyo da gawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa kala isanu alaihi yace koyi yabo gare ko wai hali ne mu jiya mutunan kware na ko mu isanu alaihi wa qalu sai suka ce ya mutunan kirki ne kana ma alimna mu abin nan mun ka sani ga wannan mutum ya habballaha wa rasulahu kalewa sun kai da an ka biyo da shi sai annabi ya ce ko da hali ne na kwarai ko da hali ne na kwarai usnu alai ko kuma ko da hali ne mugu sai sun kace mu kan ga abinda mun ka sani yuhibbu Allah wa rasulahu yana son Allah yana so manzo ne wa asnau alai khairan sun kai ma alheri gare shi fa qala wajaba annabi ya ce ta wajaba kuma murra alaihi bi janabati sannan an ka biyo da wata janaza wuri ne sun ka kale wa qala usnu alai yace ko yabo gare shi in mutumin kirki na ko haɗi in ba mutumin kirki na ba ko haɗi wa qalu bi'sal mar'u suka ce cidda wanga mutum kana fi dinillahi azza wa jalla mutun ya shigo cikin addini Allah ya zama da wanga ya zama tir kun ga sun nuna ba na kware na ba wa qala wajabat annabi ya ce wajabat antum shuhada wallahi fil ard ku masu shaidar Allah ku cikin kasa saboda haka in an biyo da gawa babu lahi kana malami kana zaune an ka biyo da gawa ka ce to sunu alai ko yabo gare shi ko da hali ne babu lahi don ka tabbata ɗan aljanna na ko dan wuta don da mutanen kirki wanda dai an na kwayo da nan sun kai yabon kwarai gare to kai ka sana aljanna na ga wanga hadisi da ka karanta ka sana aljanna da ko mutanen kirki wurin nan sun kawo da sharri gare kai ka san kowane na dan wuta illa dai ka kyale kakka ce ma dan yan uwa ne dan uwan ku dan wuta na هذا حديث صحيح أخرجه مسلم an يحيى بن يحيى أن جعفر بن سليمان an sabitin أخبرنا عبد الواحد المليهي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم حدثنا شعبة عن العامش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبر الأموات متتوبا إن سمتك قبعتيرسوا yabo an ka ce ku yi ku halin su na alheri ba ɓaci ba kafa ɓace su ku zanna kuna ta ɓaci ne bayan ya mutu bayan nan kada abdau ila ma kaddamu su sun isa ga sun ka gabata wani faɗa za ku yi wani ɓaci za ku yi musu duk abin da ya kai ya ga abi ne yana can ciki ne yanzu hada hadisu sahihun wa ruya an na umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa uzkuru mahasina mautakum ku tuna ku ambaci ayyuka kyakkyawa na matattun ku ku ku an masawu eh ku kame daga amatun miyagun ayyukan su kun ga kenan wannan wasunu alai ku yabo gare to halin kirki za ku haɗu. to haɗe halin kirki amma in ya zan bai da abin kwarai ko guda sai a haɗu shirin in ko yana da abin kwarai musulmi na kun san duk musulmi yana da abin kwarai da za a haɗu. in dai musulmi na duk musulmi yana da abin kwarai da za a haɗu. to ko dai abin kwarai in dai kun tabbatar da musulmi na ko dai abin kwarai kakku ce ai wani ka akwai ƙarya ƙarya kan yanzu ta yi wa cikin mutane kakku ɗan kun ka biyo ta ƙarya duk sai kun bata shi kakku ce wani kan akwai rashin cika alƙawari da waya shi ma alƙawari ya cika duk ko kau da kai ga wayan kakku dawo nan ku ce wani akwai hankuri duwa da kake da shi ba ku haɗa wannan kun san mutane da yawa wa'anda ana da su sai dai su koma gehe su ciji amma dai ba su haɗa ku debo irin waɗannan abubuwa masu kyau ko ya bai da su don ya samu ya shiga aljanna alherin da kai kai ma za a yi mashi duk alherin da kai kai ma za a yi mashi kaga idan ka yi alheri ga wanga matacce kai ma rar da kan mutu kai ma sai a yi maka alheri don ka san mutuwa za ka yi kai ma sai a yi maka alheri duniyar nan da kun gani ba daɗi gare ta ba yanzu ka ganin mutum salihi Yan an jima ka suke shi ɗalibi abubuwa canzawa su gai saboda haka ku yi zaton alheri ga yan uwanku ku yi musu kuma abin nan ku yi musu yabo kuma na alheri Allah ya gafarta mana kuma ya kara mana imani da tsoro ne ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنا روقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أنا روقك الله كغفر تامنا الله كغفر تامنا دكان بنبم الله كقارا من إيماني دلاهيا الله كقارا من إيماني دلاهيا Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya bayan ka musulmi da ba su da lahiya ko ina suke Allah ka warkar da su bayan ka musulmi da a cikin damuwa da bakin ciki Allah ka yi musu damuwan nan da bakin ciki bayan ka musulmi waɗanda a cikin tsoro ko ina suke Allah ka mai da tsoron na aminci da natsuwa da kwanciyar hankali bayan ka musulmi da adda matsaloli ko waɗanne iri waanda ba su da daɗi Allah ka yi musu dukkan ka musulmi da aka bi bashi ba su da abin biya Allah ka ba su abin biya kuma ka taimake su da an ba su abin biya ka taimake su su biya ka musulmi yan kasuwa waɗanda ba su da jari Allah ka ba su jari ka musulmi ma'aikata da ba su da aiki Allah ka ba su aiki ka musulmi da matasa da ka son su yi aure ka ba su abin aure kuma ka ba da inda za a zanna kuma ka ba da ayyuka na ƙwarai waɗanda za a nemi abinci da su a ci saboda albarkar sunayenka Allah dukkan damuwa ka kuraye muna ka kuraye wa musulmi baki daya Allah ka kuraye muna damuwa kowace iri ka kuraye wa musulmi baki daya ka gafarta mana ka gafarta wa musulmi baki daya uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka tausaya musu Allah ka haskaka su cikin kaburburansu Allah ka yahi musu dukkan zunubansu Allah ka gafarta musu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu duka Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka shirya mu ka shirya mana iyalanmu iyalanmu Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu da yannansu da kannansu ka shirya mu Allah ka shirya ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu waɗanda mun ka gani da waɗanda ba mu gani ba duka ka san da su Allah mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah kuma ka tsare su ka kare su daga shanun duniya da na lahira duk wata hitina ta duniya Allah kai musu kariya gare ta kuma duk wata hitina ta lahira Allah kai musu kariya gare ta Allah ka kare su daga narin duniya wal akhirah Allah ka kare ɗaya da iyali da zuriya daga narar duniya wal akhira saboda albarka sunanka Allah ka ya mana da mu da su ka samu yake kyakkyawan ƙarshe ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri mu dai da albarka sunayenka Allah ka tosaya mana kada mu kulla mu kowa shiri Allah da albarka sunayenka ka tosaya mana kada mu kulla mu kowa shiri kuma kada mu niyya kullawa masu kulla mana da masu niyya kullawa Allah kai mana maganin su mazan su da matan su Allah kai mana maganin su malaman su da jahilan su Allah kai mana maganin su da boyayyen su Allah kai mana maganin su mutanen su da aljannin su Allah kai mana maganinsu. sauran halittun ka duk da ka nemi da shiri Allah kai mana maganinsu. su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala. Allah ka ba mu aljanna firdaus ala. Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya saboda albarka sunayenka Allah ka ka samu wuta wata duniya da ta lahira Allah kai mana kariya gare ta naru duniya wal akhirah Allah ka kare mu gare ta saboda albarka sunayenka Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya shugabanninta ko Allah ka daidaita su ga hanya kama daidaita Najeriya Allah ka hada kan ta guda Allah ka hada kan Najeriya wuri guda Allah ka shirya shugabannin ta gaya abinda kaka so kana da daɗi shi Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Arewa Allah ka haɗa kanta Allah ka haɗa kan 'yan Arewa Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya shugabannin ta ko Allah ka shirya su ka shirya su ga abinda kaka so kana da daɗi shi Allah ka zaunar da jihar Malahiya Allah ka zaunar da jihar Malahiya Allah ka ƙara ma jihar Malahiya da zaman lahiya gabacinta da yammacinta Allah ka zaunar da mu lahiya yammacin a kudancinta da arewacinta Allah ka zaunar da mu lahiya wannan jiha a cikin wannan babban birni ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da nutsuwa ka shirya maka shirya mahukuncin wannan jiha ka aza su ga hanyar kamar daidaiciya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare daya ka kare iyali ka kare zuriya ka kare daya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka amintar da makarantun mu ka shirya an makaranta ka shirya malamansu Allah don daraja sunayenka ka kare maka kare masallatayenmu Allah ka zaunar da masallatayenmu lahiya Allah ka kara aminci cikin masallatayenmu Allah ka shirya da limamai da mamansu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in maka kare wuraren tahiyoyin maka kare inda don maka yi ta Allah ka kai malahiya lahiya da mu da iya da iyali da zuriya Allah ko da dare ko da rana inda don maka yi ta Allah kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ya Allah yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam